dandalin VOA. jama'a assalamu alaikum a yayin da ake ci gaba da bukukuwan shigowar sabuwar shekara ta 2015 a gefe guda kuma in kuna bakin wake sai zafafa kaddamar da hare-haren su suke yi a garin Gombe sai dai hare-haren nasu da suke kaddamarwa kaikayi ne yake komawa kan mashekiya kamar yadda ya faru a jiya Laraba da kuma safi yau Alhamis ga bayanin abin da ya faru daga bakin kakakin 'yan sandan jihar Gombe DSP Faji Attajiri na ce muka wannan mutum na yodin nan dan kunin bikin wake ne yana zuwa akan akan babur inda zai kai don kwararrun matakin da ake rishe a cikin a cikin jihar Gombe sa bai kai inda yake so je ba wannan bombe ya tashi da shi kuma shi kadai ya jikata a wayan su dai wanda suke kusa eh, da wannan abin ya fashe suka samu raunuka mace ko namiji wannan dan kunar bakin waken wani mazaunin garin gombe ya yi ƙarin haske game da fashewar bom ɗin ta yau nama naman ka a cikin gini wannan shi ne abun da aka tashi suke na yau a cikin garin gombe a hanyar malayin na wanda za a cikin fadin shamaki. A lamba ta shida a cikin jerin abubuwa guda goma da suka girgiza duniyar kwallon kafa a shekarar 2014 shine lashe kofin wasannin League League na kasar Spain da kungiyar Atletico Madrid ta yi. Babu wanda ya taba tunanin cewa yaran na Diego Simeon za su iya cimma wannan tazara to amma a wasan su na karshe sun dage suka yi kunnen doki da kungiyar FC Barcelona suka ci gaba da rike matsayi na ɗaya suka kuma damƙe kofin La Ligar a gaban babbar abokiyar su ita ma ta birnin Madrid wato Real Madrid. wannan abin da atletico madrid ta yi ya kawo ƙarshen shekaru goma da aka shafe a ƙasar inda sai ƙungiyoyi ƙwaya biyu rak suke lashe wannan kofi na la liga wato real madrid da FC Barcelona. A lamba ta biyar da za mu duba a mu na gaba nahiyar Afirka za mu dosa kamar da yadda editocin gold.com suka zayyana waɗannan abubuwa guda goma da suka ce su ne suka fi tasiri wajen girgiza duniyar ƙwallon kafa a shekarar 2014. mu na masu ƙananan sana'o'i masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi siyasa da ma zamantakewa a yau dandalin voa ya samu zantawa da wani ɗalibi wanda ya shafe shekaru takwas yana sana'ar gyaran a daidaita sahu da babura ga yadda hiranmu ta kasance da shi ina gyaran mashin ne a daidaita sahu da kuma doguwar kafa kimanin shekaru nawa kana wannan ta. Allah na ta shekara takwas ina ina wannan sana'a ma ɗalibi ne ni a yanzu haka ma na gama diploma ta a makarantar Kano State Polytechnic Ka me ja hankalin ka kake wannan sana'a ta ka a gaskiya babban abin da ya ja hankali na kan wannan sana'a ta ganin cewa mafi yawancin abokanai na da nake tare da su kusan sana'ar su kenan kuma sun encourage ina kan shiga wannan harkar shi yasa ni ma na ji ina da sha'awa da wani abu da za a zuwa kamun na maganar a ce mashin ya lalace man kasa sanin me ke akwai akai kawo yanzu me alfanu wannan sana'a da kake kana da yara da kake koya wannan sana'a eh kwarai akwai yara a karkashin mu da suke koyan wannan sana'a akalla ina da mutum kamar hudu sun samu cikakken kwarewa da ake bukata akan wannan aikin don ko ba ma nan zamu ba musu aiki duk wani abu da ya kamata su yi za su yi insha Allah. To wani kira gare ka ga yan uwanka? Ya abin da zan kira ga yan uwana matasa nutsuwa a rayuwa ya kamata ya tunani da kwalwarsa da Allah ya bashi ya gane cewa ina ya kamata ya dosa a rayuwa sakamakon zama haka ba zai yi ba. Ga sabuwar shekara me burinka a wannan sabon shekarar da za shi? A dangane da sana'ata muna buƙatar ƙara samun wato ci gaba. Za kama akwai sabbin babura da ake suwa za a kawo su su ban Allah dan an kawo su za mu yi ƙoƙarin dan ba mu wasu ideas a kai. Wannan matashi da ya ce fatansa a wannan sabuwar shekara shine su koyi yadda ake gyaran sabon adaidaita sau da aka fara shigo da su. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria. Ilimi mabuɗin rayuwa. Wani babban abin sha'awa da tsarin ilimi a ƙasar Amurka shi ne tsarin na ma ɗalibai masu hazaƙa damar haɗa karatun sakandare tare da na jami'a a lokaci ɗaya. Kamar yadda wannan ɗalibar Grace Bush ta yi, ita dai wannan yarinyar 'yar shekaru goma sha shida da haihuwa ce, kuma ta kasance cikin waɗanda suka kammala karatun sakandare, haɗe da kammala digirin farko a fannin shari'a da adalci a jami'ar kudancin Florida. Ita dai Grace ta yi karatunta ne a jami'ar Florida Atlantic. inda ɗalibai suke da damar kammala karatun karatunsa kai tsaye da zarar sun kammala karatun sakandare. Grace dai ta kasance cikin ɗalibai mafi kankantan shekaru da suka yi saukar karatu kamar yadda hukumar makarantar ta faɗa. Wannan ya nuna kenan a sarari shekaru ba su hana komai kuma komi kankantan shekaru idan dai da basira ana iya cimma buri. Grace ta ce tana cike da farin ciki sai dai tana kallon kammala karatun biyu a lokaci ɗaya tamkar ba wani abu ne ba ko kuma wani abu na musamman. Dandalin VOA. suna tare da dandalin VOA. Dandalin VOA daga muryar Amurka. Ana tare ne da dandalin VOA. the global village and the market forces. जीना फिर तो है जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना एक पल का जीना फिर तो है जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल झिल मिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है हसाना एम चली मिलके भी ना मिली जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है साना ऐ मेरे दिल तू saurari dandalin VOA sa'o'i 24 a rana a wayarku ta salula. Thank you. I'm falling out of चलो चांद के पार चलो हम ही तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो पार चलो संग कर चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम पर चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो labarai da dumudumin su shawarwari akan kiwon lafiya aure da iyali kasuwannin hannayen jari da ma sauransu suna nan a dandalin voa daga murya amurka